A shirinmu na mata a yau muna tare da Aisha Umar Tufa matashiya da ta kammala karatunta na digiri kuma ɗaya daga cikin ɗaliban da burya Amurka ta horar a bara na shirin sana'o'in dogaro da kai. Ta ce sanadiyar horon da murya Amurka ta basu sun kafa kamfani sun biya wa kamfanin haraji kuma sun yi masa suna a kimiyyance. Koya aka yi har suka fara wannan sana'a ga Aisha. Eh na gama last year December shekarar da ta gabata. yanzu muna jirar bautar kasa ne eh. Eh, wancan shekarar da ta gabata kina ɗaya daga cikin waɗanda murya amurka ta horar kan um, sana'o'in dogaro da kai kawo yanzu wani irin canji kika samu gaskiya na samu babban canji sosai saboda daga lokacin zuwa yanzu shekara ɗaya da 'yan watanni kenan kuma gaskiya ina ina yi matuƙar farin cikin abubuwan da na cimma a cikin burin da nake da saboda an zaka ina da kamfanin tallace-tallace wanda daga lokacin da aka fara horar da mu na buɗe shi zuwa yanzu kuma daga lokacin zuwa yanzu mun yi ayyuka da yawa a cikinsa muna da mun yi mai rijista muna biya mai haraji sai yan abubuwa kawai da ba a rasa wanda dama duk wata sana'a a hankali take tashi kafin ta tsaya da kanta to ke kaɗai kika kafa sana'ar ko da haɗin gwiwar wasu eh to da ni da eh, colleagues ina wanda muka gama makaranta tare tare muka zauna muka kawo ni na kawo idea din gaskiya to sai na kira su na ce mu zo mu zauna mi wannan abin tare tunda akwai abubuwan da mutum shi kaɗai ba zai iya ba dole yana buƙatar taimakon wasu haka ne to tare muka fara wannan kamfani kuma har yanzu dai muna tare muna ta gwagwarmaya to a tun da kuka bude zuwa yanzu mm. wani irin alfanu kuka samu eh gaskiya mun samu ci gaba sosai saboda kin ga mu bakwai ne a wannan kamfani kuma mutane da yawa sun zo misali su ce mana suna son aiki a kamfanin to hmm. amma saboda kamfanin bai tsaya wadda har zai fara biyan ma'aikata ba so sai muka yi amfani da mu. abinda muka yi shine akwai mutum biyu da suka zo daya mai daukar hotoci. Hmm. tana son ta fara daukar hoto to amma tana bukatar wanda zai tallafa mata shi kuma ɗayan um, yana harkar studio hmm. har haɗa tallace-tallace haka don da ake kaiwa gidan rediyo to abin da muka masa shine duk inda kika ji yanzu neman aiki idan mutum ya ga baki da tsayayyen kamfani wanda yau in baki masa aikin nan ba in ya baki ba wanda zai je ya tuhuma ce bai aikin nan ba kin ga ba za a ji daɗin baka aiki ba za ma a yarda da kai ba to ganin cewa mu muna da kamfani mai rijista muna da ofis to sai muka ce musu su zo da abubuwansu za mu musu za mu tsaya musu a matsayin a ƙarƙashin mu suke aiki muka yi musu kati da komai kuma muka ci gaba da tallata su wurin jama'a kan cewa wannan yana harkar studio ita kuma tana harkar hoto yanzu suna nan sun zama manyan masu abin nan yau eh, a eh, ya zama yau a eh, sun tsaya kan kafafunsu wanda da ba haka bane ba wanda da inda suka je zai a ah, wanda zaki da wannan a'a ah, ah, shi ba zai iya ɗauka eh, yau ba eh to ina batun kalubale a gaskiya akwai kalubale da yawa saboda har yanzu ba wai wani kuɗi muke samu wanda za a ce kamfanin ya tashi tsaye sosai sai ba a hankali a hankali dai mm. amma dai babban kalubalen gaskiya shine kuɗi saboda a yanzu haka kin ga ba mu da standard studio to yanzu shi muke ta kokarin mu ga mun hada standard studio muka hada standard studio ba za mu fita in an kawo aiki mu ce za mu je mu hayi studio din wasu mai aiki ba Aisha ta ce daga cikin kalubalen da suke fuskanta dai ya hadar da rashin wadatattun kuɗi da zai ba su damar inganta wajen sana'ar tasu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.